Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi la Hashim Gumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke ko wannan shirin a yau ranar Laraba. Biyu ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. kasar rasha ta umarci dubin dubatar fararen hular ukraine da ke zaune kusa da gabar gabashin kogin dnipro da su kaura ministan tsaron burkina faso ya bayyana cewa kasar na fafutukar tsirar da ranta a yakin da ta shafe shekaru bakwai tana gwabzawa da alamar tsohon firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kama hanyar sake komawa kan karagar mulki. mulki tsakanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa ɗan takarar shugabancin najeriya na jam'iyyar adawa ta pdp a tuka abubakar ya kawo wa amurka ziyara ko menene makasudin ziyarar makasudin ziyara dai shine mu samu a cikakken fahimta da kuma goyon baya na gwamnatin america da shirye-shiryen zaɓuɓɓuka da za mu shiga cikin 'yan watannin nan haka kuma za ku ji cewa yayin da babban bankin najeriya ke kan shirinsa na so kungiyoyin al'umma sun nemi a ƙara wa'adi mafulatani ne mutum ne wanda yake daji har yanzu ko kirkan da ake wa fulani a gaskiya duk wanda zai ce maka ya iya zuwa inda fulani suke har ya sanar da su wani ma abin da gwamnati take ciki gaskiya karya ne bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya labaran duniya. Kasar Rasha ta umarci duban dubatar fararen hular Ukraine da ke zaune kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da suka kaura. umarnin da ukraine ta ce tamkar tilasta mutane ne su bar mahallansu hukumomin da rasha ta kakkafa sun bayar da rahoton canzawa mutane dubu saba'in matsugunai saboda fargabar wani babban hari daga sojojin ukraine rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman ababen more rayuwa da ta harba makamai masu linzami guda hudu cikin dare da saka rusa rabin wani bene a birnin life rufe tashar jirgin ruwa da yake magana da manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen amurka a jiya talata kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka Ned price ya yi allah wadai da hare-haren ya kuma ce rasha ta harba makamai masu linzami kusan ɗari a ranakun litinin da talata ministan tsaron burkina faso a jiya talata ya bayyana cewa kasar na fafutukar tsirar da ranta a yakin da ta shafe shekaru bakwai tana gwabzawa da masu da'awar jihadi yayin da ya buƙaci jama'a da su jefa kansu cikin fafatawar idan har an daɗe ana kallon yaƙi da ta'addanci a matsayin yaƙi da ya shafi tsaro da jami'an tsaro kawai lokaci ya yi da ya kamata a sauya wannan ra'ayi tare da ƙarfafa ingancin goyon bayan da jama'a ke baiwa sojoji da ke faɗa. ji ministan tsaron ƙasan kasom kulabali ya kamata kowane ɗan ƙasa ya sani cewa wannan hakika yaƙi ne da muke yi saboda makomarmu ta shiga haɗari ma'ana ci gaba da kasancewar al'ummarmu in ji kulubali a wajen bukukuwan cika shekaru 62 na sojojin ƙasar. Da alamar tsohon Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar sake komawa kan karagar mulki bayan ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a wadda ta biyo bayan zaben jiya talata wanda ya nuna cewa jam'iyyar su ta 'yan ra'ayin riƙau ta kama hanyar samun ɗan rinjaye saboda fitowa sosai da tsananin ra'ayin riƙau suka yi. Wannan firaminista mafi dadewa a kakaragar mulki a Isra'ila wanda ake masa shari'an kan zargin cin hanci da rashawa da ya musanta ya kama hanyar samun kujeru 61 zuwa 62 a majalisar kasar ta Knesset mai jimlar kujeru 120 bisa ga kuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kada kuri'a da gidan talabijin na Isra'ila ya shirya. Kuri'ar jin ra'ayin masu zaben na iya bambanta da sakamakon ƙarshe na zaben wanda ba a sa ran samu sai nan da mako mai zuwa. Sai dai sakamakon ya yi nuni da gagarumar fitowa da masu ra'ayin riƙau suka yi bayan sun yi ta samun rinjaye a baya akai-akai. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. in an jima kaɗan hanifar sake dawa da labarai kafin nan yayin da shirye-shiryen babban zaben 2023 a najeriya ke kankama dan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta pdp a tiku abubakar yana wata ziyara a nan amurka inda ya gana da jami'an gwamnatin amurka da kuma wasu 'yan najeriya mazauna amurkan a hira ta musamman da aliyu mustapha sokoto a tiku abubakar ya ce batutuwan da suka tattauna sun hada da al'amuran zaɓe da tattalin arziki da kuma tsaro. makasudin ziyara dai shi ne mu samu cikakken fahimta da kuma goyon baya hmm. na gwamnatin amerika da shirye-shiryen zaɓuɓɓuka da za mu shiga cikin 'yan watannin nan muna neman fahimtansu kuma muna neman goyon bayan su tabbatar da an yi zaɓuɓɓuka hmm. cikin lumana kuma da gaskiya da kuma amincewa an ce kun haɗu da manya-manyan mutane daban-daban daban-daban an tattauna abubuwa da dama kamar waɗanne irin batutuwa suka taso a wannan ziyara ah, abubuwa kamar guda uku ko hudu ah, da farko dai a samu a gudanar da zaɓuɓɓukan nan cikin zaman lafiya kuma cikin gaskiya da kuma cikin tsari na dokokin gudanar da zaɓuɓɓuka na biyu a tabbatar da an samu cikakken haɗin kan 'yan siyasa musamman shugabannin jam'iyyun domin a tabbatar da an yi zaɓuɓɓukan nan cikin lafiya shi ya sama har kwanan bayan katuna mun haɗu kuma mun sa hannu kan mun ɗauki alkawari za a yi zaɓuɓɓuka a cikin lumana kuma cikin kwanciyar hankali waɗannan suna daga cikin abubuwan da muka tattauna da jami'an gwamnatin america na ga wasu na rubuce-rubuce cewa wannan zuwan da kai yana nuna kamar america ta tana son ta baka goyon baya ga wannan takara kana ganin abin a haka ne ko kuma to wannan ai ba gaskiya a cikin wannan magana idan ka tuna a zaben da ya wuce ma ya nazo mm, da nazo kuma bai sa na ci ba ayancin na faɗi eh. don haka wannan maganganun jama'a ne kawai muyi magana matsalolin najeriya um, buhari lokacin da ya zo ya zo da alkawarin zai magance abubuwa uku tattalin arziki cin hanci da rashawa da harkokin tsaro kai me taka ajanda in allah ya sa ka ci zaben najeriya Eh, na riga na gabatar da abubuwa guda biyar waɗanda na yi alkawari tsakanina da allah idan an zaɓe ni zan aiwatar da su eh, da farko eh, mun ɗauki alkawari za mu tabbatar da an samu haɗin kan a najeriya domin yanzu najeriya ta dan samu rauni wajen haɗin kai tsakanin kudu da arewa a musulmi da waɗanda ba musulmi ba da mm. sauransu to na yi alkawari zan duk abin da zan yi samu an samu haɗin kai a najeriya na biyu na ɗauki alkawari a harkan tsaro za mu tabbatar da cewa harkan tsaronmu ya samu kyakkyawan ma'ana yadda za mu yi mu dawo da zaman lafiya ah, na uku farfado da tattalin arzikin ƙasa nan mun ɗauki alkawari na wannan na hudu harkokin ilimi hmm. kowa ya sani jami'unmu wajen wata takwas ba a buɗe su ba to mun ɗauki alkawari ba za a sake samun irin waɗannan abubuwa ba kuma za mu ƙara ba da karfi musamman ma kuɗaɗe domin mu tabbatar da harkan ilimi ya bunƙasa a ƙasan kwarai da gaske sannan na biyar shine mu ɗauki alkawari za mu ƙara wa jihohi da kuma ƙananan hukumomi ƙarfi harkan gwamnati da kuma su zama yancin eh, kansu suna samu abin yancin kansu da abubuwa da yawa mana za mu rage eh, ƙarfin gwamnatin tarayya tattaunawa ɗan takarar shugaban shugabancin najeriya kenan a teku bakar da shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto da auto ziyara da ya kama nan murya amurka to wannan hira dai tana da tsawo sai ku kasance da mu a cikin shirye-shiryenmu domin jin wasu bangarori na hirar har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hanifa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. talata ne gwamnatin kasar Holland ta umarci China da ta gaggauta rufe ofishin 'yan sanda da ke kasar ta Netherlands waɗanda rahotanni ke cewa ana amfani da su wajen musguna wa 'yan adawa. Ofishin 'yan sandan da aka kafa a Amsterdam da Rotterdam na ikirarin bayar da taimako a diflomasiyance amma ba a sanar da su ga gwamnatin Netherlands ba, in ji kafofin yada labarai na Holland a watan da ya gabata. rahotannin sun biyo bayan wani bincike ne da kungiyar kare hakkin ɗan adam mai zaman kanta ta ƙasar spain ta gudanar a watan satumba inda ta ce china ta kafa cibiyoyin 'yan sanda guda hamsin da hudu a kasashen ketare a fadin duniya ciki har da biyu a ƙasar netherlands an kuma ce akwai uku a birtaniya da uku a canada Tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar a jiya talata ta ce, Dakarunta sun yi wani shiri na janyewa daga sansanonin da ke gabashin Rumangabo inda suka miƙa wuya a yakin da suke yi da ƙungiyar 'yan tawayen M23. Sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya na goyon bayan dakarun Congo a yakin da suke yi da 'yan ƙungiyar M23. waɗanda suka ƙaddamar da wani sabon farmaki a watan oktoba tare da kwace garin kiwanja a ranar asabar inda ta gabata lamarin da ya sake haifar da tashin hankali bayan ɗan zaman lafiya na tsawon watanni tawagar majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da monusco ta bayyana a shafinta na twitter cewa mun yi shirin ficewa daga ruman gabo bisa wasu dabaru tare da tuntuɓar abokan hulɗarmu don mu yi kyakkyawan shiri tare nan gaba. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. batun canza fasalin kuɗin najeriya da babban bankin ƙasar cbn ya ce zai ya janyo cece kuce a tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kansu har ma da manazarta a harkokin kuɗi. musamman ma akan wa'adin yin aikin da cbn ya ɗauka. Ƙungiyoyin sun bayyana mabambantan dalilansu ga neman a tsawaita wa'adin wakilin murya amurka madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani a rahoton da ta haɗa mana Wannan batu na sauyin fasalin manyan kuɗin Najeriya irin su Naira dubu ɗaya da Naira ɗari biyar da Naira ɗari biyu da babban bankin Najeriya ya ce zai yi tun daga ranar sha biyar ga watan Disamba na bana zuwa talatin da ɗaya ga watan Janairun baɗi ya ɗauki hankalin ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su Miyatta Allah Kautal Hore inda shugabansu na ƙasa Abdullahi Badejo ya tsokaci yana cewa. Bafulatani mutum ne wanda yake daji har yanzu ko kirgan da ake yi wa Fulani a gaskiya duk wanda zai ce maka ya iya zuwa abubuwa da fulani suke har ya sanar da su wani ma abin da gwamnati take ciki gaskiya karya ne to gaskiya mun so a kara lokaci domin saboda ƙarin lokaci mu ba mu ce sauya kuɗin nan ba ma yin sa ba koko ba ma tare da shi ba abin da gwamnati ta ga watakila gwamnati wani abu ne wanda yake teku koko wani abu ne wanda yake da akwai mutane masu ilimi kila sauya kuɗin shine samar da zaman lafiya kamar yadda ake cewa koko shine ci gaban kasar amma mu dai lokacin ya yi wa fulani kaɗan mun yarda da cewa a canza kuɗi amma a ƙara lokaci. Shi kuwa shugaban ƙungiyar Sisla kuma jami'i a Transparency International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani ya ce gaba ɗaya ma sauyin fasalin kuɗin ba shi da wani amfani a ƙasa yanzu haka. Mun tsaya mun yi nazari a kai mun ga gaskiya ba shi da alaƙar da zai kawo gyara wajen bacin tattalin arzikin Najeriya. ba shi da alaƙa da kawo gyara wajen haihawa farashi na kayan abinci da kayan masarufi da sauran arewa more rayuwa ba shi da alaƙa na wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ba shi da alaƙa na farfaɗo da darajar naira ba shi da alaƙa da dawo da martabar tattalin arzikin najeriya amma ga mai nazari a tattalin arzikin ƙasa yusha'u aliyu yana ganin sauyin fasalin kuɗin ya zo a daidai gaskiya wannan sabon tsarin kuɗi da aka fito da shi yana da tasiri ga tattalin arzikin ƙasa kuma ya kamata a yi haka ɗin saboda wasu dalilai wanda ake kokari a samar ma tattalin arzikin ƙasa na daidaita farashi da rage hawan farashi da kuma rage rashin ayyukan yi kuma dole ne shi babban banki ya kula da lokacin da zai aikin kamar yadda muka fara korafi shine cewa kasancewa don a yi wannan tsari kuma a kaddamar da shi ran sha biyar ga watan Disamba ya yi daidai da lokacin da mutanen Najeriya suke hada-hada ko dai na bikin sabon shekara ko kuma na bikin Kirsimeti ko kuma na bukukuwa da kuma cire amfanin gona da kuma bunƙasa kasuwanci daga karkaru. Saboda haka muke ganin cewa yana da kyau babban banki ya samar da tsari na gaggawa na ilmantar da mutane akan wannan abu sannan kuma a saurari korafin mutane domin a yi maza maza a samar da abubuwan da zai rage korafin sannan a samar da jami'ai wanda suka fahimci abu da su sanar da mutane da yarukan da za su fahimta wanda zai taimaka ma shi kanshi babban bankin wajen cimma burinsa na samar da tsarin kuɗi wanda yake na cashless wato na tafiyar da kasuwanci ta ta yanar gizo. Fadar shugaban kasa ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya amince da a sauya takardun naira ɗari biyu da naira ɗari biyar da naira dubu ɗaya a cikin kwanaki arba'in da biyar daga sha biyar ga watan Disamba na wannan shekara zuwa 31 ga watan Janairu na shekara 2023. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Yanzu dai agogon a nan Washington DC na cewa karfe 1 da minti 17 na dare. yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Shin me yasa ake jin shiru a wasu jam'iyyun siyasar Najeriya duk da cewa hukumar zaɓe ta hura usur? A jihar Sokoto an ja daga tsakanin 'yan takarar tsohon gwamna Aliyu Maga takarda da gwamna mai ci yanzu Aminu Tambuwal. ko yaya dangantakarsu take jama'a assalamu alaikum masu fashin baki kan lamuran siyasa sun sha karkasa jam'iyyun najeriya da ma wasu kasashen nahiyar afirka a zaman manya da ƙanana duk da yake jam'iyyun suna musanta wannan tsarin a yayin da ƙananan ake musu kallon 'yan abiyar rima sha kiɗa saboda rashin yin tasiri a zaɓe. Hakan ne ma ya sa wasu manazarta ke bayyana wasu jam'iyyun siyasa a zaman 'yan amshin shata. Musamman saboda yadda a can baya ake ganin ba sa ƙoƙarin yakin neman zaɓe da nufin lashe kujerun da ake takara. Sai dai su karkare a fagen mara wa wasu jam'iyyu baya a lokacin zaɓen. A bayyane ko a sirrance. ko kuma haɗaka ko maja kamar yadda wasu ke bayyanawa. fiye da wata ɗaya kenan da hukumar zaben najeriya ta inec ta ba da damar so magangamin yakin neman zaɓe kuma tuni da 'yan takarar shugaban ƙasa na wasu jam'iyyu suka shiga yakin gadan-gadan amma kuma har yanzu ba a so jin ɗuriyar wasunsu ba tsohon dogarin marigayi shugaba sani abacha wato mejo hamza al-mustapha ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar aa a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda kawo yanzu ba a ga sun so magangamin yakin neman zaɓe ga dangadan ba to ko menene dalilin haka muna kan turba kowace jam'iyya kuma kowane ɗan takara da irin nasu hikima hikimomin mu na farko shine tuntuɓa a bayan fage cikin gaggawa maza da mata dattijawa sarakuna 'yan siyasa muna yi nan ma da ka ganni ɗaya daga cikin abin da ya kawo na nan kenan to kuma wannan shine guri na ƙarshe to idan muka koma shine za mu shiga maganar yadda kowace jam'iyya ta saba a je a da kura a titina ko ƙauyuka da sauransu wanda ike shi mutane suke ganin kamar shi kaɗai ne hanyar kamfen ah, su manyan jam'iyyar nan aƙida ta da nasu daban ne shi yasa a cikin jami'oyin da suke nan da aka yi wa rajista na zaɓe guda ɗaya ita action alliance aƙida ta ta bauta wa najeriya da gaskiya ta kuma shimfiɗa abubuwa wanda ike za su kai ga shekaru da dama ana cin masu ta ƙirƙiro wa najeriya tattalin arziki mai ƙarfi da kuma ƙirƙiro ma ƙasar dukiya da 'ya'yan baya za su hau kai da canja tsarin mulki da kuma canja tsarin cinikayya ta najeriya da kuma wajen najeriya tsakanin najeriya da ƙasa-ƙasa daga ma'adanan da allah ya bamu da kuma sake fasalin cewa wanda duk allah ya bashi mulki akwai tambayoyin da za a yi masa in yana kan mulki da kuma bayan ya sauka a siyasance ko a hanyar mulki ana cewa accountability duk wanda aka ɗora nauyin amanar ya yi jagorancin mutane akwai akidoji da yawa da muke ganin za a canja shi to sauran jam'iyyoyin ba haka suke ba so masu kishin kasan wannan abu na kishin kasa da duk kuma ka'idojin da ya zauna a kan shine halaye na masu kishin kasa shi yasa na bi ita wannan jam'iyyar kullum ana ta cewa ku sojoji kamar kun ji zaƙin mulki shine yasa demokradiyya nan kuka zo kuka ɗafe mata an baka ganin abubuwan da ake ganin abacha ya cimma a mataki na gwamnati kamar ka gamsu da gudunmawar da ka ba najeriya har sai yanzu ka fito takarar shugaban kasa wato ka san ita shugabancin kanta ba ni ne na fito da kaina ba mutane ne suka azazzala na fita kirawo na aka yi aka matsa ba tun yanzu ba ne ai matasan na kudu da arewa da waɗansu manyanmu da waɗansu masana namu da shugabannin addinai namu su suka matsa a yanzu ma cewa na fito cewa akwai dalilai da suka sa najeriya suna neman in muka fito akwai abin da za a yi da zai amfani ƙasa da al'umma akwai masu cewa mm. uh, marigayi bace yana da wani abin da ake kira blueprint mm. ko kuma manufofi da mm. yake so ya aiwata a najeriya da haka ma ya so ya zama shugaban kasa na fara hula kuma allah ya ɗauki ransa daga baya shin kana da muradi kenan naka cimma wancan uh, wato waɗancan manufofi na abace ne ko kuma ya abin shi na san yana ya yi hangen nesa ma najeriya da yawa amma ina maka gyara a nan abacha bai taba cewa da wani zan yi takara ba kaga baya duniya shi dai yana shimfiɗa wa najeriya makoma mai ƙarfi kuma mai kyau abin da ni na kuma nake yi da bankice-bankicen da muka yi tun da ya rasu tun daga prison har yanzu da aka sako ni abin da mu muka yi muka gano a najeriya Eh, daga fahimtar sanin mu shine wanda suke manya 'yan najeriya da kuma masana 'yan najeriya ba su san najeriya ba tukunna eh, da dukiyar da amarya maganar karfin arziki karfin dukiya da ma'adanai da allah ya shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasa ba mu san ina muke ba tukun kuma idan muka haɗa haka ba mu san mu ba a cikin ƙasashen duniya saboda haka shekara biyar da wata takwas da suka wuce ba a zaune muke ba kuma azaba da kuɗi da ɗaukan eh, eh, kasada na zuwa ƙasashen duniya da duba abubuwa kan hanyar take hanyar kimiyya maganan tauraron ɗan adam maganan ƙasashe da suke sanin abin da ke binne da zurfin da yake da yawansa da inda ya bazu da ƙarfinsa da ma'anarsa a kasuwar duniya da yadda wannan abubuwan za su zama wa najeriya tsani na zama ɗaya daga cikin manya a cikin goma na duniya to kaga sabo ne a idan manya dan ni na yi maganganu da manya da yawa wannan tahowar da ka gana yi akwai tuntuɓa da nake yi amma za ka ga tamkar ba a ma san wa'annan abubuwan ba mu kuma da haka muke kallon najeriya a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya fafatawa ce tsakanin manyan gidajen siyasa biyu da a can suke a gida ɗaya kafin daga bisani su raba gari tsohon gwamna aliyu magatakardawa mako ne ya jagoranci ganin cewa aminu waziri tambuwal ya gaje shi a shekara ta 2015 a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc to sai dai kuma tafiyar tawar gaje a zaben da ya gabata na shekara ta 2019 sa'ad da tambuwal ya fice daga jam'iyyar ta apc ya koma pdp inda kuma ya nasarar lashe zaben wa'adin mulkinsa na biyu a yanzu kuma kowannensu na da nashi ɗan takarar gwamna. inda wa mako ya tsaye da amintaccen yaronsa wato tsohon mataimakin gwamna tambuwal ahmad aliyu a karkashin jam'iyyar apc yayin da shi kuma tambuwal ya tsaye da sakataren gwamnatin jihar sa'idu umar ubandoma to sai dai tsohon wa mako a wata zantawa da muryar amurka ya ce karawar tasu za ta kasance ne sabanin yadda wasu da dama suke hasashe. Abin da ya faru bai canza ni amina matsayin kare garin muna da mutuma da darajar kalmar ya daraja ne ya shi ba faɗa mace ba ya kamata ta na faɗa baki na zagi amina mai hayyo mani wata jama'a da amina ya faɗa baki ya zagi albu hayyo so mu ba sai ta muka san ta zagi zagi ba sai ta ta hankali ta mutunci ta ta mutunta akwai mutane ba haji ma hasan a cikin zagi zagi alhamdulillah aminu bai tsammani aminu zai hau ba dole zagi zagi albu ba mai kuma fata Allah ya san baki ya zagi aminu cikin kunsa ko ni ci bayana da in zagi aminu shi kuma ga rashin kunya ne gare shi da zage mu don kowa ya san wa amma ku ga aminu to babu wannan tsakanin kan da aminu tambol sai zani matsayin kanin alu alu na matsayin wa aminu ne ma da dan takarar ayyukan bukata ce ma ai da kowa na shawar interest ne ya gane ko ai wurin tun da ba jami'a da bake ba dole kuwa sai tantata gare inda kuma jira ɗaya mutane bayo an tsaye tsaye tsaye amma tun da ma da manoma dole kuwa tsaye tsaye tsaye tsaye ai hata da afghan da ka a su kuma shi wani kani za a yi tallatan za a yi tallan yan takara kuma mabambanta mutane suna cewa ya wannan talla zai kasance a ai tallan mai sauki ce don da jama'a za su diba su gani shi wane ne cancanta me manufa kuma takara da mai da wuce sabga a tallate kuma a diba track record na kowane takar a gani me ya yi lokacin da ke irma kame me ya kasa yi shi kenan jama'a sai su akan su akan alci ai talhada ce akwai masu hasashen cewa har yanzu akwai wannan kura ta maganar ba ku daidaita lafizan ku ba game da abi aswaju wannan ra'ayi ne na ku na jarida ne tun farko da tun kashe farko ne dan takara shine aswaju tun bai tsaya takara ba shi ne daga har yanzu tsaye har aka zo ke ni ban taɓa tsaya takara ba ko ban ina ta ni ban yin yin kaman karuwan siyasa ba ban ban haka nan so ni sani na har yanzu na APC ba ta takara sai aswadi kun babu wani bangare da wani tunani daban sai kan je kaji alƙawarin da president ya yi faɗi gaban jama'a da shi zai jagoranci campaign a sauri haka batun cewa wani rufu aka na jiya na kula-kula na 'yan adawa zancen banza ne. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Dawa Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. a takaicen ƙasar rasha ta umarci dubun dubatar fararen hular ukraine da ke zaune kusa da gabar gabashin kogin dnipro da su kaura umarnin da ukraine ta ce tamkar tilasta mutane ne su bar mahallansu hukumomin da rasha ta kakkafa sun bayar da rahoton canzawa mutane dubu saba'in matsugunai saboda fargabar wani babban hari daga sojojin ukraine rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman ababen more rayuwa inda ta harba makamai masu linzami guda hudu cikin dare da suka rusa rabin wani bene a birnin microlife mai tashar jirgin ruwa ministan tsaron burkina faso jiya talata ya bayyana cewa kasar na fafutukar tsirar da ranta a yakin da ta shafa shekaru bakwai tana gwabzawa da masu da'awar jihadi yayin da ya bukaci jama'a da su jefa kansu cikin fafatawar. Idan har an daɗe ana kallon yaƙi da ta'addanci a matsayin yaƙi da ya shafi tsaro da jami'an tsaro kawai, lokaci ya yi da ya kamata a sauya wannan ra'ayi tare da ƙarfafa ingancin goyon bayan da jama'a ke bawa sojojin da ke faɗa, in ji ministan tsaro Kasum Kulibali. To madalla a gaishe ki masu raro baki ɗaya abin da ya sabo nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da zai kuma karfe takwas na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon ya mace domin sake jin wannan shirin kamar ko da yaushe za a izo zuwa shafin makarin na yanar gizo ta adireshin hausa.com Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan wato injiniyan mu na yau Mr. Carol Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.